إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فإن الله سبحانه وتعالى قد أغدق على عباده النعم ظاهرة وباطنة ومن هذه النعم نعمة الحياة ونعمة السمع والبصر ونعمة الآفية والرزق والمال والغنى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومن أعظم نعم الله على عباده نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الهداية والقرآن ومن أعظمها أيضا نعمة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فالعبد يا عباد الله يكون في سعادة لا مثيل لها إذا توفرت فيه ثلاثة أمور الأمر الأول أن يكون ممن إذا أنعم الله عليه شكر والأمر الثاني أنه إذا ابتلي صبر والأمر الثالث أنه إذا أذنب استغفر فهذه الأمور الثلاثة هي عنوان السعادة وعلامة الفلاح في الدنيا والآخرة أيها الإخوة نعمة الله تعالى تترادف وتترى على عباده وقيدها الشكر وهو مبني على ثلاثة أركان الركن الأول الاعتراف بها باطنا الركن الثاني التحدث بها ظاهرا والركن الثالث تصريفها في مرضاة وليها والشكر يا عباد الله هو نصف الإيمان فالإيمان نصفان نصف شكر ونصف صبر ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى أنبياءه بالشكر فقال عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وقال عن شيخ الأنبياء نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا ثم مدح الله تعالى الشاكرين من عباده بقولي وسيجزي الله الشاكرين وبقولي إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وأمر عباده بعبادته وشكره فقال واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون كما وعد الشاكرين بالزيادة وتوعد الجاهدين بالعذاب فقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بقولي يا معاذ إني لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه ابن خزيمة في صحيحه عن معاذ ولما عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر وأنه من أجل العبادات وأعلاها جعل غايته السعي في قطع الناس عنه فقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين بشكر الله تعالى وطاعته يا عباد الله تتفتح للعبد أبواب الدنيا والآخرة قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري ومسلم والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين muna godiya ga Allah kuma mun shaida babu wanda ya cancanta a da gaskiya sai Allah shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya cikin komai nasa ko mun shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ka yi salati da taslimi da albarka a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi su da kuma wanda suka bi wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa rana alkiyama al'ummar musulmi ni'imomin Allah ga bayinsa na fili da na ɓoye suna da yawa ba za mu iya kirga su ba ko da za mu ɗauki abin lissafi na zamani ne ta kirga mu sai abu ka zama ni'ima ne abu ni'ima ne ba za mu iya ba shi sa ubangiji ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha an kuka tafi kuka ce za ku yi ta kididdige iya ni'imomin da Allah yi muku ba za ku iya ba daga cikin ni'imomin da Allah yi mana da ya ba mu rayuwa wanda bai zo duniya ba bai ga komai ba bai ji komai ba ba a yi da shi ba ba kuma za a yi da shi ba abin da ake samu in an yi aiki a ranar gobe kiyama babu shi a ciki tunda bai zo ba daga cikin ni'imomin da Allah imana ya ba mu wannan idan da muke kallo da shi ya ba mu wannan kunnen da muke ji ya ba mu kafafuwa ya ba mu hannaye daga cikin bayin Allah akwai wanda ba ido wani ba kunne wani babu idan babu kunnan wani babu kafa akwai kunne akwai ido wani babu idan babu kunnan babu kafar ba hannu sai dai a ɗauka a ajiye duk abin da yake bukata a rayuwar nan ta duniya sai an masa amma kai Allah in ka yadda za a jire ka ka tafi inda kake so ka je ka dawo kuma ka yi abin da kake so ka ci ka sha ka ji daɗin ni'ima daga cikin ni'imomin da Allah yi maka daga cikin ni'imomin da Allah yi mana akwai ni'ima ta arziki abin da ake cewa da shi arziki shine samun ci da sha da matsuguni da suturar da zaka sha duk wanda Allah iya wannan Allah ya masa komai duk abin da za a yi maka ƙari ne sannan kuma akwai ni'imar tarin kuɗi akwai bambanci tsakanin arziki da kuɗi ka ci ka sha ka samu abin da za ka hau ka samu inda za ka zauna ka yi tufafi ka saka sutura wannan arziki ne amma tarin kuɗi sunansa kuɗi daga cikin ni'imomin da Allah imana akwai wadata ita kuma wadata iri biyu ce akwai wadatar zuci akwai kuma wadatar ina da kaza ina da kaza ina da kaza duk ya shiga cikin nau'uka na wadata waɗannan duka suna daga cikin ni'imomi wanda Allah wa bayi wanda wajibi ne su gode wa Allah kan wannan ni'ima daga cikin ni'imomi mafiya girma akwai ni'imar musulunci ni'imar imani da shiriya ni'imar sauka alkur'ani ni'imar da tafi kowace ni'ima girma ita ce ni'ima ta zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam in bai zo ba ba za ka san shiriya ba in bai zo ba ba za ka san yadda za ka bauta wa Allah ba inda bai zo ba ba za ka san abu kaza in kai shi zai kai ka ga rahama ba abu kaza in ka kai shi zai kai ka zuwa ga azaba da fushin ubangiji Shisa sa ubangiji ta'ala ita قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون duk farin cikin da za ka yi da munnar da za ka yi to ya zama to farin ciki da munna mafiya girma a gurinka ita ce ni'ima da kuma murna da farin cikin zuwan manzon Allah <coughs> sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki yakan bar mutum a cikin ni'ima a cikin farin ciki da abin da ake cewa da shi sa'ada idan ya samu abubuwa guda uku abu na farko idan Allah ya maka ni'ima ka iya cewa alhamdulillah da bakinka kuma sannan aikinka ya nuna alhamdulillah na biyu idan Allah ya jarrabe ka da wata jarrabawa ka yi haƙuri ka kakai raki na uku idan ka yi wa Allah laifi ka ce Allah na tuba in Allah ya baka waɗannan abubuwan guda uku ka gama arzikin duniya da lahira waɗannan abubuwan guda uku su ne alama ta jin daɗi da more rayuwar duniya alama ce ta samun rabon duniya da rabon lahira kuma waɗannan ni'imomi da Allah imana kullum ƙaruwa suke daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan amma abin da yake zaunar da ni'ima ta zauna tare da mutum kar ta gushe shine godiya ga Allah duk wanda yake son ni'imar da Allah yi masa ta dore to ya gode wa Allah kuma ana gode wa Allah da aiki ana gode wa Allah da baki in Allah ya baka ni'imar dukiya ka gode wa Allah da bakinka ka yi sadaka ka yi kyauta ka faranta ka fitar da haƙƙin Allah in Allah ya baka ni'imar lafiya ka bi Allah ka bauta wa Allah kakka saba wa Allah da wannan lafiyar in Allah ya baka mulki ka ba Allah ka faranta wa al'umma ka faranta wa bayin Allah da wannan ni'imar ta mulki shine alamar ka gode wa Allah alamar kana godiya ga Allah shine idan ka ɗora rayuwarka da yanayinka akan turaku guda uku turke na farko in Allah ya maka ni'ima kakka ɓoye sai dai in kana tsoron mahasada sai dai in kana tsoron mamugunta amma in dai Allah yi maka wata ni'ima ka dinga ji a cikin zuciyarka lalle Allah ya min ni'ima kada ka zo kasuwa ka yi ciniki in ka gamu da wanda bai ciniki bai ce yau ba ciniki ka ce ba ciniki in ka yaka baka gode wa Allah ba wannan bai samu kasuwa ba kai ka samu in ya ce ba kasuwa sai ka ce a gurinka ba mu gurin mu an samu kasuwa alhamdulillah in ma ba za ka ce a ka ba ka ce to alhamdulillah mu dai ka gode wa Allah kenan sannan idan buƙatar ka yi bayanin cewar kana cikin ni'imar ubangiji ta kama ka yi bayani shi sa muka samu a cikin magabata akwai mutumin da ya rubuta tarihin rayuwarsa ita ba dan ina son na fito da gode wa Allah a fili ba da ba zan rubuta ba saboda in zai bayanin rayuwarsa sai ya bayanin falalar kansa ya san Allah ya bashi ilimi kaza ya bashi fanni kaza yana da kaza ina da kaza sai kirawo littafin da at-tahaddusu bin ni'ima wa amma bi ni'mati rabbika haddi. ita nayi wannan ne domin nayi bayanin ni'imar da Allah yi min kirke na uku shine ni'imar da Allah yi maka kai amfani da ita cikin abin da wanda ya baka ni'imar ike da bukata kuma ike so shine biyayya ga Allah shi sa ba malamai suka ce imani da kuka ganshi in an tsaga shi gida biyu tsagin farko yana ɗaukan godiya ga Allah tsagi na biyu yana ɗaukan haƙuri duk mutumin da ba shi da haƙuri ba shi da godiya ga Allah ba shi da imani wanda yake da godiya ga Allah ba shi da imaninsa bai cika ba wanda yake da hakuri ba shi da godiya ga Allah imaninsa bai cika ba imanin mutum yana cika ne tip tip idan ya zamanto shakiran saburan ga haƙuri ga kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ta sa ubangiji mai girma da ɗaukaka ya yi bayanin wasu daga cikin annabawansa fari ya fara da annabi ibrahim alaihi salam wanda Allah ya ce inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin sai ce shakiran li an'umi mai godiya ne ga ni'imomin ubangiji saboda Allah ya zaɓe shi ya ɗora shi akan tafarki madaidaici Allah ya magana game da annabi Nuh alaihi salam sai ite innahu kana abdan shakuran daga cikin abin da ya bashi matsayi a gurin Allah kasancewarsa bawan Allah nagari kasancewarsa mai godiya ga Allah Allah ya yabi masu haƙuri ya yabi masu godiya ga Allah a gurare da yawa a cikin alkur'ani kuma ya yi musu alƙawura iri-iri daga cikin alƙawarin da iwa masu godiya ya ce zai musu sakayya ta musamman a inda ya yi umarni da bauta masa a gode masa sai ubangiji ta'ala ice ku bauta masa shine Allah ku gode masa domin zuwa gare shi za ku koma kuma Allah ya yi alkawarin wanda ya gode zai kara masa wanda kuma ya ƙi godewa Allah ya ce sai ya hana shi in ba hana ka ba sai a kwashe albarkar abin da kake da shi kai kanka ba za ka huta ba Ya'yanka ba za su huta ba matanka ba za su huta ba yaranka ba za su huta ba babu wani mutum wanda zai huta da wannan arzikin da Allah yi maka babu wanda zai huta da wannan ni'imar da Allah yi maka kai ko ilimi ya baka na addini in baka gode wa Allah ba sai Allah ya jarabe ka da ilimin ka fitini mutane da karatunka ya zama to maimakon ka ɗora mutane akan abin da zai musu amfani rayuwarsa ta duniya da lahira sai ka kawo musu rigingimu a cikin addininsu saboda rashin godiya ga Allah shi sa ubangiji ta'ala ice ga saƙo ga sanarwa ga shela ga shela da ya kuwa daga Allah cewar wallahi in kun gode zan ƙara mu. in kuma kuka yi min butulci to azaba ta tana da tsananin gaske annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya yi wa mu'azu ɗan jabal wasiya watan annabi saboda ƙaunar da yake wa mu'azu zai hawo abin hawansa in ya gani sai ce mu'azu zo ka hau sai annabi ya goya shi goyo akan doki ko akan raƙumi ko akan jaki ko akan alfadari in ba wanda kake kauna ba ko motar ka a yanzu ba za ka ɗauka ba yakan ɗauki mu'azu sai wata ran ya goya shi akan abin hawansa sai manzo Allah ya ce mu'az ya ce na'am ya rasulullah ce wallahi ina kaunaka kun ga ya gama komai manzo Allah ya ce wallahi ina ka ko shugaban karamar hukumar ku ne a cikin mutane ya ce wallahi ina kaunaka sai ka ji daɗi ballanta na fiyayyen halitta rasulullah ya ce ina ƙaunarka sai ice tun da ina ƙaunarka ga wani abu da nake so na gaya maka ka kuskura ka sallame daga sallah ba kai wannan addu'ar ba ka dinga cewa allahumma a inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadatika wannan sai ya zama sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai sallama daga sallah kar ka yadda har ka fita daga masallaci ba kai wannan addu'ar ba Abin da take nufi Allah ka taimake ni na zamanto mai yawan zikirinka ka taimake ni na zamanto mai yawan godiya gare ka ka taimake ni na zamanto mai kyautata ibada na yi ta dan Allah to maganar godiya ga Allah din nan iblis ya gano matsayinta ya gano kimarta ya gano tana daga cikin manya-manyan ibadun da ake bautawa Allah da ita sai salallabo ya ce ya yi alkawarin sai ya hana mutane gode wa Allah sai ce sun mala'ati yallahum min baini aidihim duk ta inda za ka biyo sai ya toshe hanya ita wallahi sai nazo ta gabansu wa min khalfihim sai nazo musu ta bayansu wa an aimanihim sai nazo musu ta damansu wa an shama'ilihim sai nazo musu ta hagun su wala tajidu aktsarahum shakirin kuma sai an rasa masu godiya ga Allah sai kaɗan mafi yawancin mutane ba sa godewa Allah kuma ta hanyar godiya ga Allah Allah yake yin buɗi yake yin fatahi na duniya da lahira ya buɗe maka ƙofofin samu ƙofofin biyan bukata na rayuwar duniya da rayuwar lahira shi sa ubangiji yake cewa da mutanen da suke zaune a manyan birane za su yi imani su ji tsoron Allah Allah ce da mun buɗe musu albarkoki iri-iri daga sama mu buɗe musu albarka daga ƙasa amma sai suka ƙaryata Allah ya ce sai muka kama su da laifin abin da suka aikata Allah ya tsare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zuwa cikin hadisin Bukhari da Muslim yayi wasu bayanai a cikin wani hadisi yana da ɗan tsaho amma a ƙarshen bayanin sai ice walhamdulillahi tamla'ul mizan godiya ga Allah ka ce alhamdulillah yana cika ma'aunin lada ranar kiyama sannan ice wa subhanallahi walhamdulillah ka ce subhanallah walhamdulillah shi kuma wannan kalmomin guda biyu suna cika tsakanin sama da ƙasa ko suna cika sama da ƙasa ko suna cika sama baki ɗayansu ya zuwa cikin sahihul bukhari hadisin abi huraira manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa kalmomi ne guda biyu marasa nauyi akan harshe masu nauyi akan sikeli na awon aiki ranar alkiyama kalmomi ne wanda Allah yake son su shine fadin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim saboda haka jama'a ni'imomin da Allah ya mana suna da yawa abin da yasa na kawo wannan shimfidar doguwa domin mutanen da suke zaune a wannan gari namu da wanda suka zo garin Allah ya zaunar da su suka zama 'yan gari da kuma waɗanda suke daman haifaffu ne a cikin gari wallahi mu ƙara godewa Allah Allah ya mana ni'imomi wanda ba kowane gari bane daga cikin garuruwan da suke duniya ma wanda Allah ya mana wannan ni'ima Kano a cikin garuruwa kamar ka ce Madina ce a sauran garuruwa kamar ka ce Maka ce a cikin garuruwa shi sa za ku ga wanda suke zauna a wannan garin ko da ba 'yan garin ba ne wanda Allah ya rufa musu asiri a cikin wannan garin da kuma wanda suke haifafin wannan garin a duk inda suke a wani gurin ba su sa ba sai an musu hasada sai an musu bakin ciki sai an nuna musu ba su isa ba amma abin da za su yi domin wannan ni'imar ta dore shine su gaba da cewa Allah mun gode maka Allah ƙara mana sai Allah yi musu maganin mahasada sai Allah yi musu maganin makiya shi sa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana idan garin Allah iwaye ka karanta qul huwallahu ka karanta falaki ka karanta nasi maganin mahasada maganin makiya maganin mamugunta maganin masu ido wanda suke sa mutum guba a jikinsa ko a 'ya'yansa ko a dukiyarsa ko a mu'amalarsa yace mu karanta wannan mu dinga karanta bismillahi allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' mu dinga karanta a'udhu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaqa to in banda hasada ya za a ce dan Allah ya wani arziki a wani gari wasu mutane za su ce wannan arzikin sai ya kare kun karanta abin da yake faruwa ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan kasuwar wannan ƙasar ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan kasuwar ma afirka gabaki baki ɗaya ko in ce ɗan kasuwa na duniya wai wani mai mukami wani gwamna a wata jiha ce kamfaninsa ya kwaci saboda ne wala Allah saboda hasada, ko saboda bakin ciki ko saboda rashin lafiya damar suna cewa akwai da yawa daga cikin mutane wani in ya samu mulki wani ya samu ilimi wani ya samu dukiya sai zama mai hasada, ko ya zama dan bakin ciki ko ya zama mahaukaci daga cikin addu'ar da annabi yake yi yana cewa Allah karba mu da hasada. yana cewa Allah ka raba mu da kowace irin cuta Allah ka sa kar mu zama mahaukata yanzu idan ka ce ka kwace kamfanin siminti na dangote saboda ba dan jaka bane watakila saboda wata bukata ta son zuciyarka ba ta biya ba ka kwace kamfanin siminti shi kadai ya za ka yi da kamfanin shinkafa ya za ka yi da kamfanin fulawa ya za ka yi da kamfanin sukari ya za ka yi da kamfanin gishiri ya za ka yi da kamfanin man fetur ya za ka yi da matatan man fetur idan kuma ka daƙile ɗan gwata shi kaɗai ya za ka yi da abu saman ba ka da yadda za ka yi da shi ya za ka yi da AA rano ba ka da yadda za ka yi da shi ya za ka yi da su AY mai kifi ba ka da yadda za ka yi da su saboda haka arziki Allah shi ne ike ba da shi a lokacin da ya ga dama ga wanda ya ga dama duk wanda ka ga ya zama ba wayansa bane ba dabararsa ba in ka shigo kasuwan nan akwai da yawa waɗanda Allah ya ba su kuɗi akwai wanda sun fi su wayo amma ko ba su da kofi kuma waɗannan da ba su da kuɗin ba su da muƙamin ba su da komai ba fa Allah ne ce baya son su ba yana son su kai ma kuma da ibaka ba ya ce kai ya fi so ba ya baka dan ya jarraba ka ya hana wancan dan ya jarraba shi kuma 'yan siyasa in bani a hankali ba kun ga shekara uku din nan akwai wani abu da manya-manyan 'yan siyasa masu dabara suke faɗa suna cewa ko wani abu da ake cewa da shi political dustbin shi ne watan kwandon zuba sharar 'yan siyasan da suka yi murabus to nan da wata hudu wata biyar akwai mutanen da ba za ka ƙara jin labarinsu kuma wallahi ku rubuta wannan ku ajiye akwai wanda suke a akan wasu kujeru akwai wanda suke da wasu jam'iyyu da kujerun da jam'iyyun ba za ka ƙara jin labarinsu ba saboda Allah ya canja ya kawo su duk damar da ka samu ka yi amfani da ita ka yi abin da yake shine daidai kakka bi son zuciyarka hassada ba ta kai mutane ko ina sai zuwa hallaka ba ta kai mutane ko ina sai zuwa cikin tashin hankali sai zuwa cikin matsala hassada ita ce take jawo kutuntunu take jawo rigima saboda haka waɗanda suke da dama wanda za su gaya wanda suke amfani da kujerarsu su ci mutuncin mutane ko su ce za su talauta wanda Allah bai ce ya zama talaka ba su gaya musu gaskiya su gaya musu arziki da rashi duka na Allah ne Allah madaukakin sarki shine yake rabawa ya ba wannan da yawa ya ba wannan kaɗan ya hana wannan sau da wannan abubuwa da suke faruwa ina nuna mana gundari da tsagwaron hasada da mugunta da kyashi kuma abin ta kai wai sai na go suna rubuta daga cikin mutanenmu na nan kano suna cewa me ya kai shi ya tafi obajana ya je ya gina kamfanin siminti wa ya gaya maka akwai dutsen da za a yi siminti a Kano balantana in gina gina kamfani fiƙihu ne ilimi ne sanayya ce sani ne kwarewa ce akwai kamfanin da kai shi a Kano ba shi da amfani sai ka kai shi wani garin inda ake da dutsen da za a yi siminti an an nika ake zuwa a yi kamfanin siminti kuma wanda yake cewa wata gwamnati za ta kwace kamfanin dangote ta rike i zama nata ya zama na jiha wallahi sun bata kansu lokaci ku gaya min kamfani kwaya ɗaya na gwamnati wanda yake tafiya daidai kamfanin ajakuta yau shekararsa arba'in tun 1979 aka yi shi kuma an gina shi akan hekta ɗai filin da aka yi kamfanin hekta guda dubu ashirin da hudu ce ta kamfanin amma ko ɗaya bisa uku ba a ɗauka ba kuma kamfanin dangwata ko ba ka son dangwata ba ka ƙaunarsa ba ka son sa kane masa ƙyashi kane masa hasada saboda ina da kuɗi kawai ya za ka yi da kamfanin siminti guda ɗaya wanda ya ɗauki ma'aikata dubu ashirin da shida in ka rufe wannan kamfanin ka kore shi da ba za ka iya ba ya za ka yi ka ba waɗannan mutanen su dubu ashirin da shida aiki sau da ka waɗannan mutanen ko kuna son su ko ba kwa son su Allah yana son su tun da ya ba su damar da za su ɗauki ma'aikata su yi aiki a ƙarƙashin su su ba su abinci wallahi in kana da kanti a kasuwan nan ko a wata kasuwar sai Allah ya baka wata dama da za ka iya ɗaukan mutum biyar mutum uku su ci abinci a ƙarƙashin ka ba ƙanƙanuwar rahama Allah yi maka ba duk mutumin da yi maka aiki ka bashi albashinsa wahala yi ka bashi albashi abincin da ya ci ladan sadaka za a rubuta maka to kamfani ɗaya ya ɗauki mutum dubu ashirin da shida ina kamfanin sukari ina kamfanin kaza ina kamfanin kaza ina kamfanin kaza wanda duk mutane ne suke aiki ko an gaya muku ɗan gwata shi kaɗai ke aiki da shi da matarsa da 'ya'yansa da 'yan uwansa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suke aiki a wannan kamfanin al'umma bayin Allah da musulmansu da kafiransu su ne suke aiki a wannan kamfanin kuma annabi sallallahu ya gaya mana duk mutumin da ka bawa abinci wanda ike da rai da ƙwaro da dabba da mutum da tsuntsu za a rubuta maka ladan sadaka ne ba za a kyale ka haka ba saboda haka jama'a mu yi ƙoƙarin mu yaƙi hasada kuma abin da zai taimaka mana wajen yakar hasara shine godiya ga Allah Allah ya baka ni'ima godewa Allah kana gwamna kana shugaban ƙasa? kana minista kana shugaban karamar hukuma kana ko menene wannan ni'imar da Allah yi maka baka fi waɗanda kake shugabanta wayo ba in boko kake takama da shi akwai wani mutum yana nan a lungunku da kai da malaminka da malamanka da mashawartanka duk ya fi ku ilimi in wayo ne akwai wani mutum yana nan watakila daukan ciyawa iki a kansa sai ya je yayi wata amma wallahi in wayo ne in aka zo aka karfa ka a kasuwa sai yadda kai sai ya karbe kudin ka amma sai Allah ya zabe ka ya baka to haka in kun samu fawa to kada ku ce za ku yi amfani da fawan nan wajen karya waɗanda Allah ya ba su fawa irin tasa Allah shi ne yake ba mutane kuma shi yake zaɓar su kakkaiwa wani bawan Allah hasada akan ni'imar da Allah ya yi masa sai ka zauna lafiya kuma wannan abin da yake faruwa ina gaya muku haka zai zo ya tafi a banza ba abin da zai faru ba wanda zai kwace kamfanin wani kuma wanda suke sha'awar sai sun kwatawa ne sai sun karyawa ne sai sun dannawa ne su jira wata hudu masu zuwa wata biyar masu zuwa babu su babu labarinsu kuma waɗannan mutanen da Allah yake son su zauna domin su ci gaba da amfani da mutane sai sun ci gaba da amfani da mutane da izinin ubangiji ya Allah duk wanda yake nufin da mugun abu Allah ka mai masa da mugun abin sa kansa duk wanda yake nufin da sharri Allah ka mai masa da sharrin kansa yan kasuwan mu Allah ya ƙara ɗaukaka mana su Allah ya ƙara bunƙasa mana su Allah ya saka tausayi da rahama da jin kai a cikin zukatansu wannan gari namu Allah muna tausali da sunayenka kyawawa da ka maɗaukaka Allah ka ƙara bulbulo mana ka ƙara buɗe mana kofofin arziki kasuwanninmu kamawa da wannan kasuwar ta singa kasuwar sabon gari ƙofar wambai ƙofar kasuwar kantin kwari da manya-manyan kasuwanninmu ya Allah ka kula mana da waɗannan kasuwannin Allah ka tsayen mana da arzikinmu kuma ka rike mana arzikinmu dukkanin tashe-tashen hankula da ake fama da su Allah ka yi mana maganin su Allah ka tsare mana ƙasar mu Allah ka dube mu da rahamarka ka amintar da mu ka amintar da mu ka kare mana mutuncin mu ka kare mana addinin mu ka kare mana lafiyar mu ka kare mana iyalin mu ka kare mana gidajen mu da garuruwan mu da unguwannin mu wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in